السلام عليكم ورحمه الله وبركاته امنا cikin litafi muktasar khalil kuma muna shahi أنا 129 ko da takwas وانك فتاه لنا وذكر وانك فتاه نزعتش وانك فتاه دعتاش هذا ليس مال اوكلان انك أنا نزعتش إيه؟ نعم نعم تو اجا جاشي يجي وانك فتاه ci gaba farada hafihima na'am aw fi ihdahuma kama manisa da inda haulil ula aw Ya yanan wa inna qasata in da guda biyu sun ka sun ka tawaya ya zama da fa'ida waccan ta farko da fa'ida ta yi sun tawaya daga gabarin kai misali to mutum fara jaha fihima amma da ya sai sai suwa sai samu riba fi jima cikin fa'ida ta farko da wadda ta biyu ba ɗaya samu riba ranan ka gane ko ka gane shi wara bi hafihi ma sai shi riba cikin fa'ida ga ta farko da fa'ida ta biyu tamama sabin, abin da ke cikin sabi sosai sai shi zakka inda haulin hula zo shekara farko ta fa'ida ne to mu koma can ko ko ya samu riba ga ɗayansu ya samu tamaman taɗe to wannan shi ma ya zartarsu eh, inda haulin hula nan da ya saddafa su ina misali wanda ya kasuwanci ko kuma ya samu fa'ida cikin watan rajar, a cikin almuharram yana nan da fa'ida ga tashi ya samu dinari biyar lokacin rajar ya zo sai ya samu kuma su dinari da fa'ida tsakanin almahara da rajar wata nawa wata shidda a wata shidda abin gan shekara kenan to lokacin da ya samu ga watan rajab ga watan al-muharram sai ci gaba da kasuwanci ya ci gaba da kasuwanci sai samu riba ga watan nan na al-muharram ya ci gaba da kasuwanci da na watan rajab shi ma sai samu riba to lokacin da ya samu riba ga watan al-muharram ya samu riba ga watan rajab ko da an ka zagayo al-muharram ya tsaya waɗanda kuɗin da aka hannu nai wato sun kai nisabi to tunda suna kai nisabi to sai shi zakkarsu inda haulin ula ni zai zakka kudin da ya samu lokacin almuharra dinari biyar amma Allah ya samu su albarka yanzu ga su sun kai dinari goma na raja raja bai kai ba su ma sun kai dinari goma don haka almuharram ya kai ya ba da zakar dinari goma ana nan ana kora in in raja ya tsaya sai ba da kuma dina zakar dinari goma ya zama mai nisabi cikin shekara guda amma kuma zai zakari to mu zo ko kuma ya ya samu riba abinda ya cika nisabi gabanin shekara ta farko wato da ya samu fa'ida lokacin al-muharram ya zagayo da su yana yana sana'a yana sana'a rajab ne ya samu kuma fa'ida ya ga al-muharram yanzu suna nan bai din sosai ba amma na watan rajab sun kai dinari goma wajen al-muharram akwai abin da aka saba zakka babu ana na ana kasuwanci ana na ana kasuwanci ko da aka kai ga watan rajab in na malam almuharram kuma sun kai sun cika sun kai dinari goma to shi na ce an kabla ku to fa min to mutu fa ala haulaihima to sai sai sai sai ya rarraba da kaga yanzu in rajab ya zo zai yi zakat dinari goma sai ya kora da waɗanda ila al-muharram ya dawo sai zaka dinari goma gashi da gashi da nisabi guda amma ga zan daban-daban wanda abin da ya fara yi mai zakka da al-muharram ya sun cika yanzu kuma tun da sun kai dinari goma kaga sun cika wannan to sai shi sai mu zakka amma in zai zakka to araba araba riba riba da su cika waɗanda suna nan riba da su cika waɗanda su kuma suna nan wa ba'ada shaharin saminu almuharram ya zo ba su cika ba abinda zai cikawa koda da na rajar, da zan an yi zaka cikin almuharram ya ci gaba ana kora ci gaba ana korawa ko da ya yanzu ba su cika ba na almuharram kan sun kai goma amma na rajar suna nan biyar Rajar na wucewa sha'aban na shigowa sai samu riba sai sun ka kai dinari shirya to famin wannan watan da kika famin sai in zaka gare shi kenan shi a shi a wata ne to mu zo shi wasaniyatu ala hawliha amma ta du ita kinga a akan ta shekara domin wata gudana an karɗa bisa gare ta mm. yanzu in yayin zakka sun cika in Allah ya kai mana rai to shi raja za a zakata shi to mu zo cewa inda haula sani yake na'am aw shakka fihi na'am li ayyihima fa minhu to yanzu in ya zama nisabi ya cika inda haula sani yake zo shekara ta biyu nan nisabi ya cika to waɗanda duk za a yi zakar tari ba su kowane inda inda tamamin haulu sami yanzu an ban maganar almuharram yanzu an dawo ga daraja na almuharram bai cika ba amma daraja ne yanzu da ta almuharram da ta rajab sun cika to yanzu ba magana fallo rafi sai a yi zakka nan da haulu sami farko kenan na'am au shakka fi da ayyihima ko ko ya dora kokanto shi mai zakka lokacin da riba ta samu da fa'ida wannan lokaci na ga maharan korajar rajar nan faminhu nan nina na nan inda ta kamar haulu sadis nan zai zakka tun da yanzu ya rasa gane wannan lokaci na riba da ta samu cika kuɗin ga shin ga al-muharram na ko ga rajab na to nan inda riba ne ya ga lalle ga ka cika to ba min nan zai zakka ya zama fari ina misali ka ba'adahu kamar inda nisabi yace ka ba'adahu bayan haulu salati da wata guda ya koro wata warko ba ta kai ba ya koro wata nabi ba ta cika ba sai da an samu wata guda sai ta cika to fa min duk sai shi da kasu bara ina in hala haulaha in shekara fa'ida ta shekaru ya faqa yakan yi ta summa hala haulu tani ta na shekara ta bi ta shekaru ba ta kai ba babu zakka an gane karatun da abin da yake yanzu mutum na ya samu dinari 20 fa'ida ga watan al yana ne ya kora da su ya kora da su ya kora da su ne a bai watan rajar sai samu dinari goma fa'ida in watan in fa'ida al ta kai rajar ta shekara to sai kora yana nan yana nan yana na, yana dubin a kai muharram sai ce goma saura nawa saura ashirin ko al-muharram goma a rajar goma ɗin da an ka samu ana nan ana nan kamin al-muharram ya zo kamin al-muharram ya zo ya koro ya koro ya kuru ta al-muharram ta ce goma ko kamin rajab ya ce ya goma ta wata rajab ita kuma cikinta a ƙaddara ya taɓa duku ko biyar yana na yana kora yana na yana kora ga rajab ya zo ta al-muharram ba ta cika ta watan rajab ta watan rajab ba ta cika ta al-muharram to sai ko ya gani ko yana kammalawa ko da al-muharram ya tsaya ya ce goma in yana al-muharram saura fa'ida nawa ga hannu takwas ko ko biyar to fa na zakata ta biya baya to mu zo ولا زكاة وبن ولا زكاة وبن ما بكو تردد له Thank you.